الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون إننا اليوم على مقربة من نهاية العام الهجري فلعل هذه هي الجمعة الأخيرة من هذا العام عام 1443 من هجرة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم فنحن في ختام العام وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال بالخواتيم ودل على هذا أيضا حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ومن هنا كانت النهايات ذات أخطار وتنال اهتماما بالغا من الصالحين والفطنين وإن غفل عنها الغافلون ولذلك فإن خير اليوم في الطاعة هو آخره ولذلك حثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأذكار في أطراف النهار وأطراف الليل وحثنا على قيام الليل وحثنا كذلك على صيام سرر الشهر وكان يصوم سرر الشهر وسرر الشهر يعني آخر الشهر وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بأن يجعل الله تبارك وتعالى آخر أعماله خواتمها فقد كان يدعو صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل عملي اللهم اجعل خير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه ولذلك فإن نذكركم معشر المسلمين بأن تغتنموا ما بقي من هذا العام للطاعة وإصلاح ما فرضتم فيه من الأعمال في جنب الله إن للمسلم في كل يوم وظائف أربعة وتسمى وظائف العمر وهي التي انتظمها بعض سور القرآن الكريم ومن أبسط هذه السور في ذكر هذه الوظائف الأربعة سورة العصر التي قال عنها الشافعي رضي الله عنه لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت لكفت هداية ولكفت إرشادا ولكفت ترهيبا وترغيبا ولكفت تنظيما لحياة المسلم وإسعادا له في دنياه وأخراه قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ألا فلينظر كل امرئ إلى ما قدم عن هذه الوظائف الأربعة أولها وأهمها وأساسها وأفضلها الإيمان فكيف أنت مع إيمانك في هذا العام هل ازددت إيمانا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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فهل استسلمت لله وقلت عن آياته وكلماته في كتابه كل من عند ربنا وهل زدت من الأعمال التي تزيد في الإيمان وهل اجتنبت الأعمال التي تضيع الإيمان التي تجعل من العمل خاسرا محبطا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين كيف أنت واجتناب الشرك وذرائع الشرك فينبغي للمسلم وهو يقترب من آخر السنة أن ينظر في إيمانه فإن كان قد فرط فيها أي نقص منها بعض الشيء فليحاول استدراكه وإن كان قد ثبت على ما هو عليه فعليه أن يستزيد بعد أن يشكر الله تبارك وتعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ثم ليستزيد ويسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على الإيمان كما فعل سلفنا الصالح وكما حكى القرآن الكريم عن الراسخين في العلم والدين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوف أصحابه من الشرك بشتى الوسائل ويهديهم إلى أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبهم من الشرك ظاهره وخفيه معلومه ومجهوله اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما أعلم وما لا أعلم أي الظاهر والباطن الوظيفة الثانية هي العمل الصالح فهل التزمت الأعمال الصالحة وهل التزمت شروطها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا هل أديت الأعمال الصالحة التي وعدك الله تبارك وتعالى بأنه لا يضيعها هل التزمت بشروطها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هل استلمت الشرك الأصغر في أعمالك الظاهرة ألا وذلك الرياء هل استلمت الرياء في صلاتك فخرجت بذلك من دائرة المنافقين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون هل أنفقت مما آتاك الله ابتغاء لرضا الله عز وجل فانظر يا عبد الله إن كنت ممن عمل الصالحات فهنيئا لك ثم هنيئا وإن كنت قد فرطت في شيئا منها فأمامك ما بقي من العام ولا ندري ما أمامك ما بقي من العمر فذلك غيب استأثر الله بعلمه فإن كنت قد فرطت فتدارك فتدارك بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وإن كنت ممن أخلص لله في جميع أعماله وجاء بها وفق سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم فاحمد الله فاحمد الله ثم حاول أن تستزيد فإنه ما من أحد يموت إلا وسيندم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان مفرطا سيندم في تفريطه وأولئك الذين أشار الله إليهم أنهم سيقولون يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت محسنا فتتندم أنك لم تستفرغ الوسع في المزيد ولذلك فحري بالمسلم أن يسأل الله كل يوم عن المزيد في الطاعة اللهم سخر أبداننا لطاعتك الوظيفة الثالثة هي التواصي بالحق وهذا يقتضي منك معرفة الحق فماذا تعلمت زيادة على ما كنت تعلمه من أمر الدين في هذا العام هل أنت ممن استكان لمعرفته ولمعروفه ولم يزدد من علم الدين شيئا غرورا بما قد تعلم هل كنت ممن يحضر مجالس العلم ويستمع للوعظ والخطب حتى يستسي السديد من رصيده من الحق فيواصي به أهله وأصدقائه وجلسائه ومن هو إليه بسبيل إن كنت قد ازددت من علوم الشريعة فهنيئا لك فقد أديت واجبك في هذا الجانب وإن كنت قد فرطت في هذا فتدارك فإن العمر قريب والأجل غيب ويهلك من غير استئذان والوظيفة الرابعة هي التواصي بالصبر وهذا أيضا يقتضي منك معرفة الصبر والتزامه في نفسك على طاعة الله وعلى ترك معاصي الله وعلى الرضا بمقدور الله خيرا كان أو شرا ثم التواصل به بين أهلك وعشيرتك وإخوانك فهذه هي الوظائف الأربع للعمر التي ينبغي أن يديم عليها المسلم كل يوم وأن يراقب نفسه عليها آخر كل يوم وآخر كل شهر وآخر كل سنة ليعلم ما هو رصيده منها فإن كان رصيدا مكينا فرح بما قدم وحمد الله تبارك وتعالى عليه وسأله المزيد من فضله وإن كان قد فرط فيها ندم على ما فعل واستغفر وتاب وأناب فإن باب الله تبارك وتعالى واسع وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات فاللهم نسأل أن يجعلنا ممن قضى هذه الوظائف الأربعة ويثبتنا عليها ويزيدنا في طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد all your brothers in Islam I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings the year 1443 is winding out we are in the last part of it and maybe this may be the last Friday in the year. Anything that has been described to be the last or the end is something that a Muslim should take concern about it. Normally, the end of everything is the most dangerous part of it the end of everything. is supposed to be the best part of it. That is why the Prophet ﷺ told us categorically that Allah considers our last deeds to admit us into paradise or into the hellfire Allah. It is on this note that I remind us to take heed of the last part of the year. What do we do? Remember that we have some existential responsibilities that Allah subhanahu wa ta'ala has put an ask to discharge on daily basis. And these are mentioned in various parts of the glorious Quran. But the chapter that explains this in a very simple and comprehensive way is Surah Al-Asr. Where Allah subhanahu wa ta'ala swore by the time and then informed us that human being is in the state of lust except if he discharges these four existential responsibilities. And these are al-Iman, al-Amal al-Salih, al-Tawasi bil-Haq, and al-Tawasi bil-Sabr. The fact is al-Iman. That is firm and unshakable belief in Allah subhanahu wa ta'ala and the other pillars of Iman. He therefore beholds on each and every responsible Muslim to look back from the beginning of the year to date. What have you done concerning your faith, your belief? Is it solidified. Did you intend or did you add to your iman? For the Quran and Sunnah told us that our faith or iman increases and decreases. What have you done with your iman? At the beginning of this year, how do you feel about Allah subhanahu wa ta'ala and other pillars of iman. Have you noticed an increment in your iman or have you noticed decrease in your iman? If there is any decrease in your iman, then you still have some more days if you will be alive to the end of the year. Seek for endless forgiveness remedy the deficiency in your iman and then hold fast to it and ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect you from going back to where you found yourself in the state of decrease in iman. If you found that your iman has been intact from the beginning of the year, today. You should therefore thank Allah subhanahu wa ta'ala and continue to guard against all the distractions. The most, the most devilish, strong and widespread distractions in the materialistic world that we are living are those things that distract distract you from true Iman are those things that work in order to decrease from your Iman and if possible to remove Iman completely from your heart so that you live a meaningless life. If you are able to hold fast your Iman, I congratulate you and I urge you to continue to hold fast to your iman and pray to Allah subhanahu wa ta'ala to continue to guide you. Likewise, the second issue, which is al-amal salih, righteous deeds. Watch out your deeds. Are they righteous? meaning that they have fulfilled the conditions of righteousness, which are number one, sincerity, and number two, obedience to the instruction of the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam in doing that. The third responsibility is at tawassi combating one another with truth. And this entails that you know the truth. And I ask, how much have you learned of the truth in this year? Did you increase your knowledge of Islam in this year? Or you have deceived yourself that you know enough that you do not need to go to school, to listen to sermons, to listen to admonitions, to ask scholars. If nothing has increased, it means that you are at a loss. Even the noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah asked him to continuously ask for the increase in his knowledge. It is only when you know the truth that you can bequeath such truth to your family, to your neighbors, to your colleagues, to your associates, and to all and sundry. And it is our daily responsibility. The fourth is commanding one another with patience. And this also entails that you know what is patience and that you imbibe patience in your life with all its ramifications. Patience in obedience to Allah, patience in abstaining from the prohibitions of Allah, and patience in accepting the destiny of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he bequests them to all and single. These are the commandments that we need to follow them continually and continuously and to revisit them all the time and especially at the end of the day or the week or the month or the, the year. I told you the Prophet ﷺ was very conscious of this end and that is why he sang at the end of every month. He had at the end of every month. And he asked his believers, his followers to do that. And that is why he himself used to seek from Allah subhanahu wa ta'ala to make the best of his deeds the last ones. And the best of his day, the day he will meet Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us to uphold these values and surrender these responsibilities throughout our lives and may He accept it from all of us. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai muna neman agajinsa muna neman shiryarsa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu da mugayen ayyukanmu duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai fitar da shi duk wanda Allah ya ya kyale shi ya bata babu wanda isa shirye da shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanta a bautata masa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki shi kadai yake mai da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ce tamakon annabawa jira da annabcin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da duk wanda suka bi tafarkin sa da kyautata idan ta shi alkiyama ya ku al'ummar musulmi muna jawo hankali ne a wannan hudu ba bata waiwaye da ya dace musulmi ya yi a ƙarshen wannan shekara ta hijira wato tana iya wannan juma'a wannan ranar kenan ta zanto ranar juma'a ta ƙarshe a wannan shekara ta hijira in an ce abu ya zo ƙarshe to ƙarshen komai ya fi zafi ƙarshen komai wani lokacin ya fi alheri ko dai hakan ake so to ƙarshe ya fi alheri to wanda shi ne abinda annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa Allah maɗaukakin sarki yana la'akari ne da ayyukan ƙarshe innamal a'malu bil khawatim a shekelin ya dace duk abinda aka ce masa ƙarshe ne kowane musulmi ya yi ƙoƙarin ribantar wannan lokacin domin bai san yaushe mutuwa za ta ɗauke shi ba wanda shi ya sa a ƙarshen iri annabi ya koyar da mu yinin ka na ƙarshe ya zanto kana a ƙarshen irin ka ya zanto kana ayyuka na alheri shi sai ya koya mana azkar na safiya da na marince ya kuma koya mana abubuwa da yi su kafin mu yi bacci kai shafari kai witiri ka yi addu'o'i kafin ka kwanta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ayyuka da za mu yi mako-mako irin su azumi ya koya mana azumin ƙarshen wata sarar shahar annabi ya kasance yana azumtan ƙarshen wata ya koya ma al'umman su su yi wannan sannan annabin kansa yana addu'a ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka saka mafiya kyawun ayyuka na su ne ayyuka na na ƙarshe ya Allah ina roƙonka ka saka mafi kyawu mafi alhera, rana na da zan gani shine ranar da zan sadu da kai to ashe duk abin ya zanto ƙarshe to yana da muhimmanci kuma ya dace musulmi ya ɗauke shi da wannan muhimmanci shi ne na ce sai mu yi waiwaye wasu abubuwan da Allah madawacin sarki ya umarni da su a shekara yaya muka aiwatar da su to akwai abin da malamai suke kira wa ba'iful umar wato ayyuka na rayuwa Allah ya umarce mu yi su a kowane lokaci matuƙar mana da rai su ne waɗannan abubuwa guda hudu wanda suna nan a ko'ina a alkur'ani amma ayin da ta fi fitowa da su ta kunshe su su kadai su ita ce suratul asr surar da imamu shafi yake cewa da Allah bai saukar da wani abu alqur'ani ba sai wannan surar da ta wadatar da ta wadatar da mu ta wadatar da mu wajen tsara mana hanyar shari'a tsara mana hanyar zamantakewa tsara mana yadda za mu samu tsira rayuwarmu ta duniya da rayuwar mu ta lahira suratul abqar ta bude da rantsuwa da zamu sannan ta tabbatar cewa mutum yana cikin hatsari sai fa idan ya yi riko da waɗannan ayyuka guda hudu na farko imani na biyu aiki na gari na uku yaɗa gaskiya a tsakaninmu na hudu wasiya da yaɗa haƙuri a tsakaninmu to sai kowa ya duba ya ga waɗannan abubuwa guda hudu ya yi gudan da rayuwarsa a wannan shekara dangane da su shin an yi da su raguwa suka yi a rayuwarka ko ƙaruwa suka yi ko kuma suna nan daren dam yadda suke a shekarar da ta gabata idan suna nan daren dam to lullai ka yi ƙoƙari to amma fa ya dace a ce yau ɗinka ya fi jiya sai ka ci gaba da ƙoƙari na wato ainihin riko da su saboda abubuwa masu yaƙi da waɗannan suna da ɗimbin yawa musamman a wannan zamani namu suna da tsananin ƙarfi kuma suna da masu mara musu baya a ko'ina tun daga gidanka har a masallaci har a wajen aiki a ko'ina ana yaki ne da waɗannan abubuwa ka dace ana yaki da musulunci da waɗannan abubuwa ake yaki a rayuwarka kai musulmi imaninka ayyukanka na alheri gaskiyar da za ka dawwama a kai ka yada sannan haƙuri don haka kowa yi wa kansa hisabi kafin Allah ya tsayar da shi ya masa hisabi mai kai da imaninka idan ka samu raguwa a cikin to ka shiga layin hasararun nan da Allah ya faɗa sai kai ƙoƙari tun kana da rai ka tuba kuma ka gyara ƙofofin tuba a buɗe suke Allah yana cewa hadisi kudusi amma Qur'ani tukunna ya ku waɗanda annabi yace ka celanta musu ya ku waɗanda suka yi shishigi suka wuce gona da in suka zalunci kawunansu ta kowane ɓangare sanar da su kada su ɗaiɗai ƙauna daga rahabar Allah maɗaukakin sarki daga gafarar Allah maɗaukakin sarki daga yafiyansa saboda shi yana gafar ta zunubi gaba ɗaya yana yafa zunubi gaba ɗaya inna Allah ya zunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim don haka dole ne mu tuba daga kwarakwaranmu daga laifuffukanmu kafin wannan ƙarshe ya zo mana akwai ƙarshen da ba mu san shi ba shi ne mutuwa gashi mutuwa ake yi ta inda ba ka mutu sha'anin mutuwa haka yake yana zuwa ne a lokacin da ba a tsammanin ta ba a zatansa amma in ka kasance kana kan waɗannan abubuwa ɗin to sai ya zanto da sauƙi a gare ka babu wani mutum da mutuwa za ta zo masa face sai ya yi nadama ya Allah mutumin kirki ne ko mutumin banza idan mutumin banza ne sai ya yi nadamar rashin gyara aikinsa da tsumbulansa cikin munanan ayyuka mai zai samu a gaban Allah madaukakin idan mutumin kwarai ne zai nadaman ina ma da ya ƙara aiki bai tsaya inda ya tsaya ba zai ga cewa ashe ai yana da dama da zai yawaita ya kara inganta aikinsa amma bai ba zai ce ina ma da ya yi haka saboda alhairin da zai gani sakamakon kyakkyawa da zai gani zai ce ina ma da ya yi aiki don ya girbi abinda da ya fi wannan tawa da haka wannan <clears throat> eh, wa'azin da muke mana kenan a wannan hudubar kowa ya duba ya ga me ya yi sannan ya yi ƙoƙarin ya zanto wannan da ake cewa ƙarshe na wannan shekara na hijira ya zo ya zanto shi ne mafi ƙarshen shekara a wurinsa mafi kyawun ƙarshen shekara a wurinsa ayyukansa da zai yi su zarto su ne mafi kyawun ayyuka da yi a shekara wanda shi ne abinda annabi yake addu'a a kai ya Allah ka sanya mafi kyawun ayyuka na su zanto na ƙarshe mafi kyawun rana na ya zanto rana da zan haɗu da kai mana roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu dama Na inganta ayyukanmu a kowane lokaci musamman a irin lokuta da suke zuwa ƙarshe na abu kaza ƙarshe na abu kaza don ya zanto ƙarshe na rayuwarmu ma a haka muke a kai Allah maɗaukin sarki ya gafarta ma 'yan uwanmu da suka raga mu gidan gaskiya Allah maɗaukin sarki ya gafarta musu kurakuransu ya ɗaukaka darajar darajarsu wato ainihin cikin aljanna matsalolin da muke fama da su a wannan ƙasa samu Allah maɗaukin sarki ya mana maganinsu rikici tsakanin ƙungiyoyi na ma'aikata na university da gwamnati Allah maɗaukin sarki ya nuna mana ƙarshensa kamar yadda na faɗa a wancan hudu ba Allah ya fi son aikin da za mu dawwama a kai mana yi to wannan yana daga cikin addu'o'i da ya dace a kowace munasaba mu yawaita yi kuma kada mu gaji da yi Allah madaukakin sarki ya gyara mana shugabanninmu ya inganta ayyukanmu ya sanya mu cikin na gaskiya Allah madaukakin sarki ya kawar mana duk wani abin da muke tsoronsa wanda muka sani da wanda bamu sani ba aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum yarhamkum الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله